subscribe and sign up. Please tukun da yake ba ko zuwa canal nan. subscribe sannan idan na sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkukun kaddara kashi na talatin da takwas. Angel ce ta fara farkawa. A hankali ta ɗago da kanta daga saman ƙirjinsa Rasta ji gabanta ya faɗi, ganinta a jikin Danish. Sam ta manta me ya faru jiya, waro ido ta danyi tare da sanya tafin hannunta ta rufe bakinta gyaran muryar da haris ya yi mata ne yasa ta yi hukta sauka daga saman jikin danish ta koma gefe ɗaya ta yi tunanin za ta ga haris shi kadai, amma sai ta gansu kaf su kewaye da su tawaga guda sun baza na su suna kallon ikon allah muryar tana ina ta ce am kun gane jiya bata karasa maganar ba batul ta ce ai mun riga da mun gane komai ba sai kin yi mana bayani ba Aziza ta ce kwarai kuwa aljanu ne suka kawo kunan ko ba haka ba ta yi tambayar tana kallon face ɗin su Hanna har suna haɗa baki wurin cewa eh wani kallon rainin wayo ta ga suna yi mata kafin ta ƙara furta wani abu da nishi ya farka yana kokarin buɗe idanuwan shi biji-biji yake iya ganin su Haris ya kai hannu ya bugi kafaɗar tashi tashi kai mana bayani me ya faru a daren jiya gaba ɗaya jikin shi kasala yake ji yunkurawa ya tare da miƙewa zaune a lokacin idanuwan nashi sun washe yana ganin su one by one ya rinka bin su da kallo sai wani sakin murmushi suke yi kamar sabbin mahaukata dauke idanuwan sa daga kan fuskokin su ya mayar da su kan Angel da ta yi wuki-wuki da ido suna haɗa ido da shi ta fara zazzaga mishi masifa duk kai ka ja mini ina zaman lafiyata tun farko ba sai da na ce ka koma ɗaki ka kwanta ba amma saboda kafiya irin naka kake jin magana ta kana ce sai ka kwana anan ni ba ma yarda da kai ba kai ne ka janyo ni jikin jikinka har bacci ya ɗauke ni saboda rashin tsoron Allah gashi ka ja min zanabi tunda ta fara faɗa suka zuba mata ido suna kallanta ita fa gani take kamar suna zargin wani abu yayin da su kuma ba su kawo komai a ransu ba saboda ilimin su bai kai nan ba Abun ma burge su yayi dan su a wurin su ba wani abu bane dan mace ta hada jikinta da na ɗa namiji sun saba ba yanzu ba saboda haka suka taso suna rungumar junansu abu ɗaya ne ba su neman abu ɗaya ne ba sa yi neman junansu shi ma saboda ba su san da shaukin sha'awa ba ne kwata-kwata an cire musu shi amma fa suna ƙaunar junansu sosai sai ma mutum ya yi tsammanin akwai soyayya a tsakaninsu alhalin nan kowa babu wannan a ransu kawai ƙaunar juna ce angel ki daina yan kame-kame mariga da mun san komai harara ta jefa ma hanna da ta yi magana ta ce me kuka sani idan ma wani abu kuke zargi to shine ke da laifi ku tambaye shi ku je a kule ta yi maganar shi dai bai ce komai ba idan shi na akan fuskarta. farbin ta ce da nishi ka faɗa mana gaskiyar abin da ya faru da gaske ne kai ne salar komai daga mata kai yayi alamar eh saboda gudun jarabar Angel Jabir ya ce ni ban yarda ba na fa zargin Angel because Danish ba zai taba kawo ki nan ba sai dai ko ke ce kika biyo shi wa ma ya sani ko faɗa ne ya hada ku miƙewa tsaye Angel ta yi ni kun ga tafiya ta ina da abin yi ta kai karshen maganar tare da juyawa ta nufi toilet ta bude ta shige Jamluk ta sanya ta datsa kofar kafin ta labe tana sauraron me suke cewa da na faɗa mana gaskiya me ya faru daren jiya a tsakaninku ya aka yi kuka baro ɗaki kuka dawo nan batul ce ta jera mishi tambayoyin angel da ke laɓe ta yatsa na fuska a ranta ta ce wannan batul ɗin sai ke ce yar jarida ko ina ruwansu da abin da ya faru a daren jiya in ban da gulma da sanjin koko ta ja tsaki daga ƙarshe tana jin su suna ta tambayar shi ya faɗa musu amma yake ba su amsa sai dai ce musu yayi ya manta komai ba zai iya tunawa ba dole suka hakura da tambayarsa ajiyar zuciya Angel ta sauke a fili ta ce yayi makan shi kiyamal laili dama ba ta son ya faɗa ne dan kada ajinta ya zube su ji cewa ita ce ta biyo shi dan ta ba shi hakuri bata fito daga cikin toilet din ba sai da ta yi wanka a waje ta samu sahari suna jiran ta suna jiran na cikin toilet din su fito su ma su shiga ko sun samu su yi wanka wucin su ta yi zuwa cikin ɗakin babu kowa duk suna a can sai ita kaɗai daga gefen gadonta ta zauna ba komai ya faɗo mata a cikin ranta ba face dije kowane hali take ciki yanzu Allahu ya alamu da daga hannayenta sama ta yi cikin harshen larabci ta soma jero addu'o'i tana karantowa da niyyar Allah ya tsare musu ƴar uwarsu tana cikin yin addu'ar ta jiyo motsin buɗe kofar ɗakin tsohuwa da sauri ta karasa shafa addu'arta juyawa dai tana kallon kofar tsohuwa ta fito daga cikin ɗakin hannunta rike da sanda fuskar ta armurtsike ka iya gane a wani yanayi take hada ido suka yi da Angel da buɗar bakinta sai cewa ta yi ba za ki zo ki gaishe ni ba marguda mata baki Angel ta tare da cewa mutanen kirki nake gaisarwa ba masu matattar zuciya ba bazawarin murmushi tsohuwar ta sake haɗi da girgiza kai ta ce kin ne ne kamar ki, Angel Angel ta ce fiye da haka dariya tsohuwa ta yi idan ba kya son gani na to ki kwantar da hankalinki nan ba da jimawa ba za ku daina gani na babu yabo ba fallasa Angel ta ce da mun ji daɗi wallahi kwara mu daina ganin ki tunda dama babu amfanin da kike yi mana sai dai kawai kullum ki leko da yar sanda a hannu wannan maganar ta Angel ba karamar dariya ta bata ba musamman ma da ta kwatanta yadda tsohuwa ke lekowa da kanta ba za ki ba za ki yi kewata ba ta jefa mata tambaya Angel ta ce kin taba ganin an kewar maki to idan ma ana yi ni ban sani ba ni dai boyi na shine ki fita a rayuwar mu saboda ki da amfani hannu ta kai ta dauki filo ta dago da shi tana nuna ma tsohuwa ta ce kin ga wannan matashin kan na hannu na wallahi ya fi ki amfani ya fi ki daraja da kima a wurin mu aike da ke da wancan tukunyar fulawar ta cikin toilet din mu ba ku da bambanci Tun tsarewa tsohuwa ta yi da wata iriyar mahaukaciyar dariya da gudu su hannun suka shigo cikin ɗakin sakamakon jin sautin dariyar tsohuwa wanda ya jawo hankalinsu a tsakiyar ɗakin suka tsaya suna kallonta ɗauke ido tsohuwa ta yi daga kan Angel ta mayar da su kan su batul ta ce ko ma ba za ku gaishe ni ba maimakon su gaishe ta sai suka juya suna kallon Angel tsohuwa ta ce ba shakka uwarku kuke jira ta baku umarni kenan shiru suka yi ba su ce mata komai ba still idan suna akan Angel da ta make musu kafada alamar kada su gaishe da ita shigowa cikin ɗakin mazan suka yi gabaki ɗayansu duk sun yi wanka suna karasowa inda tsohuwa take cikin girmamawa da nishi ya ɗan rasuna tare da gaishe da ita hakan ba karamin fusa ta Angel yayi ba har sai da ta ja dogon tsaki dogara sanda tsohuwa ta yi zuwa inda da nishi yake a tsaye ta miƙa hannunta ɗaya ta shafa sumar kansa ta ce albarka za ta tabbata a kanka yarona ina matukar alfahari da kai saboda kai na musamman ne zan yi kewarka sosai cikin sanyin murya da nishe ce me yasa kika ce haka gajeren marmashi tsohuwa ta sake kafin ta ce ba komai ta ambaci hakan ne tare da kallon su batul da ke a tsaitsaye cirko cirko ta ce ko kaɗan ban ji haushi ba da kuka ki gaishe da ni saboda bambancin hakan saboda ban cancanci hakan ba na ji daɗi da kuka nuna min cewa kun girma kun mallaki hankalinku za ku iya tafiyar da rayuwarku even with with me tana kai ƙarshen maganar ta a sukwane ta juya tana dogara sanda ta nufi ɗakinta har ta kusa shiga sai kuma ta ci bireki kamar an dakatar da ita a hankali ta waiwayo baya ta kalli Angel da ke zaune tana hura hanci ta ce me ma kika ce da ni da tukunyar fulawar da ke a cikin makewayen ku ba mu da bambanci daga mata gira Angel ta yi alamar e eh. tariya ta sake tana girgiza kai ta ce tukunyar fulawar da ke a makewayen ku ta fi ni muhimmanci Angel ku dage da bata ruwa akai-akai furannin da ke a cikinta za su yi tsiro su girma gwanin ban sha'awa tana faɗin haka ta juya ta karasa shigewa cikin ɗakinta ta ja kofa ta rufe to barin aje zancen tsohuwar na a na kada na manta ta ce tukunyan cikin toilet ɗin nan ya fi ta amfani amfanin me yake da shi oho mu tafi kawai ta bi baki angel ta yi tare da watsa hannayenta ta ce a banza batil ta ce ban san me yasa na ji jikina ya yi sanyi ba sai naga kamar ba mu kyauta ba da muka ki gaishe da tsohuwa harara angel ta watsa mata ai sai ki bi ta cikin ɗakin ki gaida ita ni ko mai matar can za ta yi wallahi ba zan taɓa girmama ta ba muguwa azzalima macuciya kawai da ita cikin sanyin murya da nishe ce ki daina angel ba daidai ba ne ita tamkar mahaifiya ce a gare mu ko da a ce kuwa muguwa ce ita saboda ta fi iyayenmu idan har da gaske suna a raye kuma su ne suka yi silar zuwan mu nan da ya kai karshen maganar kanin tana nuna shi da yatsin hannunta kai ka kiyaye ni wato raini ya fara shiga tsakanina da kai saboda jiya mun kwana a shimfiɗa ɗaya ko yadda ta yi maganar ba karamin dariya ta ba su batul ba haris ya ce da alama jiya kun ji daɗin baccin nan shi yasa muka taras da ku amanni da juna yanda ka san anta da jini dariya sa hannu suka sake angel kuwa ta shamar tana jifar da nashi da harara murmushi ne ya bayyana akan fuskar da nashi tana kunkuni ta ce za mu haɗu juya mata ke yaye ba tare da ya tanka mata ba aziza ta ce ni dai bari na je toilet in zuba ma fulawar nan ruwa saboda tsohuwa ta ce mana tana da amfani riko wuyar rigar aziza haris yayi zo nan Sullubio ke har kin yarda da maganar ta bayan irin karairayin da take gaya mana shin idan kin ba ma fulawar ruwa ta girma wani amfani za ta yi mana ko ɗibar ta za mu rinka yi muna ci ne ya yi tambayar yana leken fuskarta tsina masa hanci ta yi tare da cewa oho ni ma ban sani ba ta faɗi hakan tare da buge hannun shi ya zame daga riƙon da ya yi mata hannu ta ce dama ita mashiririya ce na rasa mai ke damun aziza kwakwalwarta ga baki ɗaya shirme ne a cikinta saboda rashin aikin yi fulawa za ki je ki zuba ma ruwa babbuga kafa aziza ta yi rai a ɓace ta ce to wai ina ruwanku da ni ne ba ni na ji zan iya ba sai ku kyale ni da ɗan tsaki ta karasa maganar farbin da ke ta faman yin hamar yunwa ta ce don Allah ku yi shiru surutunku yana kara harzuka yunwar ciki na. Rubina ta ce damuwar ki kenan abinci abinci kowa dai da abin da ya ishe shi Haris ya ce ni kuma damuwa ta Dija yana faɗin haka ya ci gaba da walwalar da ke akan fuskar Amin yana faɗin haka ga baki ɗaya walwalar da ke a fuskar kowannen su ta canza zuwa damuwa ba kai kaɗai ba Haris baki ɗaya mu mun damu da Dija tana a cikin ranmu mun yi shiru ne saboda ba mu da yadda za mu yi damuwa ko yin kuka ba za su taɓa dawo mana da ita ba hakuri shi ne ya kamata mu yi sai kuma mu bi ta da addu'a Allah ya tsare mana ita a duk inda take Angel ce ta yi maganar a yayin da ta miƙe daga saman gadonta a hankali ta nufi inda suke a tsaitsaye ita ma ta tsaya jikin kowannen su yi sanyi shashekar kuka Aziza ta fara Aiko Haris ya daka mata tsawa tare da cewa zaki yi shiru ko sai na buge miki baki a renin wayo yanzu kika gama zancen ba ma fulawa ruwa amma daga jin an yi maganar Dija kin wani ɓara baki zaki ma mutane kuka ke da kika fi kowa katon baki a cikin mu idanuwan da cike tab da kwalla take kallon Haris sai kuma ta duka kasa ta daura kanta saman gwiwowinta ta fashe da kuka girgiza kai da nishi yayi idan shi akan na Haris shi ma Haris din kallon nashi yake yi dan ya san dole ya tanka mishi saboda sanin halin shi na rashin san ana bata masa rai musamman ma Aziza ko yana ganin ta yar karama ne a cikin su tun kafin da ya ce wani abu Haris ya riga shi cewa it's okay ba zan kara ba amma ita ma ta daina yi mana kuka Aziza da ke a tsugunne tana kuka ta dago da kai cikin shishika tace ba zan daina ba in ka tashi ka kashe ni kuka yanzu na fara yanayin yadda ta yi maganar ta zo ba ta so ba su dariya matsawa Angel ta yi kusa da Aziza ta sanya hannayenta biyu ta dago da ita tare da rungume ta a jikinta tana lallashinta cikin kankanin lokaci aziza ta yi shiru kamar wanda ta samu jikin mahaifiyarta ta lafe ma angel har da zagayo da hannayenta biyu a bayan angel ta kankame batul da ke kallon su ta saki marmashi tare da cewa gwanin ban sha'awa angel ta ce ke ma idan kina so ki zo in rungume ki kafin batul ta bata amsa hanna ta ce ni baki taba rungume ni ba a jikinki tunda hanna ta ce haka gaba ki ɗaya sauran yan matan suka ce su ma bata taɓa yin hogin ɗinsu ba lokaci ɗaya ta ji gabanta ya faɗi ras da sauri ta sanya hannayen ta biyu ta janye aziza daga jikinta hannunta na hannunta na dama ta ɗaura saman kirjinta a saitin zuciyarta yayin da labbanta suke kyarma hankalin su hanna ba karamin tashi yayi ba ganin irin canzawar da Angel ta yi ji su kai ta fara ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har suna hada baki wurin tambayar ta lafiya girgiza kai ta danyi tare da cewa ba komai kawai ba na jin daɗi tana kai karshen maganar ta jiki na kyarma ta koma gefen gadonta duk suna ta kallon ta har sai ce ya kamata mu je mu zauna kafin katti su kawo mana abinci Ibar ta ce yau ba za mu motsa jiki ba Farbin ta ce sai mun ci abinci tukunna ba su kai ga zuwa sun zauna ba sai ga kattin sun shigo kawo musu abinci bayan sun sauke abincin jiki na rawa kowannensu ya samu wuri ya zauna saman dining carpet suna tsaka da cin abincin Angel ta meke suka tambaye har ta har ta koshi sun ga bata ci da yawa ba ta ce musu ta koshi baki ɗaya sun lura da yanayinta kamar ba ta jin daɗi ko bayan da suka kammala cin abincin kattun suka tafi a gaban gadon Angel suka je suka tsaitsaya suna kallon ta ta kwanta idanuwanta na fuskantar silin cikin nuna damuwa suka tambaye ta ko lafiya ta ce musu babu komai su kwantar da hankalinsu ba don sun yarda da maganar ta ba suka kyale ta kowa ya koma saman gadon shi ya zauna yau ko motsa jikin ba su samu sun yi ba saboda canzawar da Angel ta yi musu tana daga kwance ta kasa kunne tana jin muryoyinsu suna fira Farbin ta ce idan Angel ta gudu da mu zuwa gidansu shikenan mun huta daga nan Kati za mu sakata mu wala kuma za mu rinka fita yawo wallahi ni duk na kosa in ga ya wajen kurkukun nan yake na san zai yi kyau sosai kuma zai fi daɗi Aziza ta ce kuma ta faɗa mana cewa dadinta zai zo zai zo kamar kuma dadinta zai so mu kamar 'ya'yan shi hada sauran 'yan uwanta ma mu ma za mu yi rayuwa kamar kowa can kuma ta jiyo muryar Jabir yana cewa da ma kun daina wannan mafarkin dan ba zai taba zama gaskiya ba in banda abin ku taya aka yi kuka fita daga cikin kurkukun nan kuna tunanin katti za su bar ku har sai ce faɗa musu dai ni ma jinsu nake kawai ni ba na so ma suna kwalla farai akan sanyin rayuwa a waje saboda suna wahalar da zuciyoyinsu ne ita kanta Angel din da take sanya musu rai ba ta da hanyar da za ta iya kubutar da su hanna ta ce amma ai ta faɗa mana cewa idan muka dage da addu'o'i muna kai kukanmu wurin Allah zai ji kanmu ya taimake mu mu fita cikin kurkukun ko da ta yi maganar ko da ta yi wannan maganar sai Haris ya tuntsare da dariya tare da cewa ta yaya kenan haska hakan za ta iya faruwa wannan fa ba gaskiya ba ne. bai karasa maganar ba sakamakon tsawar da Angel ta daka mishi a yayin da take kokarin miƙewa daga saman gadonta hankalinsu duk ya dawo kanta Harara ta wurga mishi tamkar ƙwayar idanuwanta za su faɗo ƙasa. Muryarta da rauni ta ce ya isa haka, Haris. Bana so kana shiga hurumina, kuma ka daina karya ta magana ta. Idan kai ba kai imani da Allah ba, su sun yi, kuma insha Allahu za mu samu mafita ne. Bi izinin ka zuba ido ka gani. Jinja na kai Haris ya yi fuskarsa ɗauke da murmushin rainin wayo. Ya so ya mayar mata da martani amma Danish ya dakatar da shi ta hanyar yi magana. Gyaɗa kai ya yi tare da jan baki ya yi shiru ɗakin ya yi tsit babu mai magana wuraren marece duk sun kwanta saman gadajensu wasu sun fara bacci yayin da wasu kuma sun limshe idanuwansu ne ba don suna jin bacci ba tana ƙarasa zancen zuciyar nata ta yunkura ta sauko daga saman gadonta cikin duhu ta shiga lalaban fitilin ɗakinsu ko da ta ɗauko fitilar ba ta kunna ta ba saboda gudun kada da nishe ya barka daga bacci ya bi bayanta cikin sanda ta ci gaba da tafiya ko sautin tafiyarta ba ka iya ji tana shiga sashin toilet din a bakin do ta kunna fitilar ta bude toilet ta shiga ta zura sakata a kasa ta sauke fitilar ta dauko bokitin karfen nan ta ajiye shi jikin bangon tagar nan take saboda ta samu tsawon ta ya kai daddagewa ta yi tare da hayewa saman bokitin tana yunkurin kai hannu ta zame glass din muryar Danish ta ratsa kunnanta Angel rasta ji gabanta ya fadi gabaki ɗaya jikinta ya hau kirma tsantsar bacin rai ne ya bayyana akan fuskarta a tsiyace ta juyo saitin da yake tana kallon shi a tsakiyar toilet din ta gansa a tsaye tun kafin yayi magana ta riga shi cewa kai ni fa na gaji ta me zaka rinka fado mini cikin toilet bayan kayi mini alkawarin cewa ba za ka kara shigowa ba cikin sanyin murya ya ce ina bibiyar ki ne saboda sanin kudirin da kike da shi na san shiga cikin farzan wanda yin hakan sai iya haddasa mana shiga mummunan hadari har sai da ta ji gabanta ya faɗi jin abin da ya ce ta mamaki ta ce oh dama ka san abin da nake sanyi kenan ce a kai ka sani kawai na ji a raina ne kina son ki dira tagar nan ko last time da na sauke miki glass ban yarda da abin da kika faɗa mini ba na cewa ba kya son kallon glass yana affecting ɗinki da a ce da gaske kike to da tun lokacin kin kawar da shi daga cikin toilet ɗinnan. nan amma sai baki ya kan ba ya karasa maganar a yayin da yake tunkarar ta rantsa ido ta ɗanyi tare da cizon lips ɗinta rai a ɓace ta ce wallahi duk bala'inka baka isa ka hana ni yin abin da na yi niyya ba kada ka kuskura ka ce za ka dakatar da ni idan har ba so kake in yi maka illa ba angel na roke ki kada ki je za ki jefa rayuwarki da tamu cikin hatsari ba a yi musu leken ba a yi musu leken asiri ki fahimce ni ki fahimci yafi mu yi rayuwar mu cikin duhu akan mu san ainihin abin da ke faruwa a cikin prison amma daga ranar da kika haura tagar nan zaki ja mana ne ga baki ɗayan mu ne tamkar zai fashe da kuka yake yi mata magiya akan kar ta haura a karshe da ya ga ta kafe ta sa na ce akan sai ta dira ai kuwa da karfi ya sanya hannu ya janye bokitin da ta hau sama gaba ɗaya ta tafi za ta kife kasa da sauri ya sanya hannayen shi biyu ya tarfo ta faɗo saman jikinsa suka rubza kasa a tare kansa ba karamar buguwa yayi ba ita kuwa kamar jira take yi su faɗo ai kuwa ta daddage ta dunkule hannayenta ta shiga kai mishi bugu a kirjinsa ya yi shiru ba tare da ya dakatar da ita ba zuciya ce ta fisgota a ƙarshe ta kifa kanta saman kirjinsa tana kuka tana faɗin ya raba da ita ta je ita ta gaji da rayuwar kulli ba za ta iya jure a azabar da yan uwanta suke yi ba hakika da nishi, ya ji tausayinta sai dai ba zai iya barin ta je yin leken asiri ba saboda shi ya fita wayo da hankali ya kuma san abin da zai biyo baya idan har ta dira ta tagar nan tun tana yin kukan har ta gaji ta daina muryar ta ta disashe sai lokacin ya samu damar yunkurawa ya dago da ita jikinsa a saman kafadar sai kwanto da ita rankwafa ya yi tare da kai tare da kai hannu ya ɗauki fitilar da ta zo da ita ya juya ya fice daga cikin toilet din yana shiga ɗakinsu ya kwantar da ita saman gadonta daga kasa ya ajiye fitilar hannun shi ya zauna daga gefenta yana kallon fuskarta wanda ta yi jajaja da hawaye hannayenta ya riko a cikin nashi ya lallashin lallashinta ya ɗauki tsawon lokaci amma ko kallo bai ishe ta ba sai da ya gaji dan kansa tukunna ya kyale ta ya koma na shiga dan ya kwanta a daren ranar da kyar bacci ya ɗauki Angel Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashe na gaba kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkukun kaddara kashi na talatin da takwas. Angel ce ta fara farkawa. A hankali ta dago da kanta daga saman kirjinsa. Rasta ji gabanta ya faɗi, ganinta a jikin Danish. Sam ta manta me ya fara jiya. Waro ido ta danyi tare da sanya tafin hannunta ta rufe bakinta. Karan maryar da Haris ya yi mata ne yasa ta yi ta sauka daga saman jikin Danish. Ta koma gefe ɗaya. Ta yi tunanin za ta ga Haris shi kaɗai, amma sai ta gansu kaf ɗinsu kewaye da su.